أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله يا أمي دا ما سكلم أولا أشير أشير النام يوغا namu yau دا mu tafe da موضوع topic mun yi bayanai masu yawa akan hankali ah, mun yi bayanai masu yawa akan hankali ah, mun yi kokarin a cikin wannan bayanai din duk da ma ah, muna kokarin yi amfani da lugga ce mai sauki wajen isar da abin da muke so mu isar da shi ƙarshe da abin da muke so mu isar da shi shine cewa mun samu alƙali mun gane wazifar wannan alƙali din da aikinsa so a wannan shirin namu na yau wannan sabon shiri din namu na yau wannan alƙalin za mu ba shi aikinsa ne za mu ba shi aikinsa ne kuma musallama masa sannan in yanke hukunci mu bi wannan hukunci din inda ya yanke shi bisa ka'ida tun daga mun gane ka'idar da ah, yake amfani da ita zan ƙara bani ɗan ƙanƙani a kan wannan ƙa'ida ɗin hankali yakan yi amfani da ƙa'ida wanda ake kiranta burhan burhan tunda masu hikima sun kasa hankalin sun kasa shi kashe-kashe sun ce hankali a wajen hukunci hukuncinsa iya da wajen kusan kashe-kashe ne iya da kashe kusan uku kenan akwai hukunci da yake yasa bisa burhan menene burhani a hausa mana amfani da burhani shine wannan yanke hukuncin da yake hankali ke yinsa wanda baya shakku a kansa kuma baya ja baya baya canza ra'ayi kuma ba abin da zai canza masa ra'ayi akan abin da ya yanke hukunci a kansa saboda ya yanke sani bisa yaƙini yaƙinin da ba shi da shakka ko da ƙwara ɗaya a kansa wannan shine burhani burhani shine wannan sanin da hankali ke samunsa akan abu wanda yake samu gamsuwa wanda ba shi da shakka ko ta kwara daya ko da ta daidai zarra kuma ba abin da zai zo canza shi wannan shine yaqinan al-hukm al-burhani yaqin al-burhani kenan ba shi da shakka misalin sabbin ba da misali ka zantso komai akwai misali a kansa misali kaga hankali in an kace masa daya ka kada daya a kansa ya zama nawa tunda abu ne na lissafi a waje lissafi wani abu ne ma'asumi don sake kawo wannan kalma din abu ne ma'asumi ba ruwansa da wani ra'ayin ka ko wani eh, wannan shine kanun eh, doka ta lissafi mathematics ta riyadiyat ana kiran su riyadiyat riyadiyat masu mace ɗaya ka kan sun zama biyu hankali har abada wannan yanki wannan yanki hukunci ne burhani har abada ba ba time inda zai samu a rayuwa duk duniya hatta hatta daɗe ko a lahira bayan da za ka sake zuwa ka ce masa ɗaya ka ƙara ɗaya kansa sun zama biyar ko uku zai taɓa yadda ba haka Allah ya halicce shi ba don kuma wannan burhani din da wannan halitta din ba da har abada hankali ba iya yanke hukunci akan komai kowa hankali ba zai yanke hukunci akan sau wannan shine burhan hankali wani lokaci yakan yanke hukunci bisa zan tsammani tsammani ma kashi biyu ne saboda wani lokaci din kaga da ah, shi ne in ka kawo abu ka yanke hukunci akan abu tun da muna cewa ɗari bisa ɗari to tsammani shi ne daga hamsin da ɗaya bisa ɗari ne abin da ya sama duk tsammani ne tun da ba ɗari bisa ɗari ba ne ba shi ne zan akwai abin da ke ƙasa kuma waham wanda shi kasa da zanen yake ba ma kai zama din ba shine arba'in da tara abin da ya kasa tunda ɓangaren za ka hukunci cewa wannan abin akwai shi ina tsammanin akwai shi in ka rinjaya cewa akwai shi ne ta haga daga hamsin da ɗaya abin da ya sama sai kuma eh, abin zai dinga ta kaiwa yakawa ne gwargwadon rinjayar da yi eh, gwargwadon aiki da kai abinda kiransa larabci tarjihi ehm, shine zai baka wannan fasil din da na sama da hamsin in kuma kana da wahmu ne kana tsammani ne amma shi tsammani wanda ke kasa da rinjawa bangaren da aka bangaren da ake kira samar zuwa da ka rinjawa wani bangare to in ka rinjawa bangare akwai bangaren da kuma shi kuma aka rinjaye shi ya kan yi sama wancan mai kasa wannan ya yi sama ne to ɗayan ɓangare kamar misali a mizani ne an ka wannan ɓangare da wannan ɓangaren zai yi sama wannan ɓangaren kuma zai yi ƙasa wannan wanda ya sama ɗin shi ne kusan wahamu almarjuh kenan tunda shi ah, kafi ƙanƙanta samuwarsa kafi rinja wancan ɓangare ɗin shi ɗan manin dai shi ne samun wannan kuma shi ne samun ba haga wannan wanda ke mukabilin ba sami din da marjuh kenan wannan shine daga 49 abin da ya kasa akwai kuma hukuncin hankali na uku wanda ke kiransa shak ya kai shakku shakku shine rashin rinja kowanne bangare 50 bisa 100 kenan ba rajih ba marju wannan wannan bangare na mizanin ka ba shi 50 bisa 100 wannan bangaren ma ka ba shi. hamsin bisa ɗari wannan a fi sabila wannan ba ilimi ba ne ba wannan ana kiransa jahal mahabul jahal jahal ka jahilci abin ne kwata-kwata ka jahilci shi baka da wani tarin jawa ba ɓangar da karin jawa kuma ya eh, zama marjo ko rajih babu wannan shine jahal haka zan shi kansa wannan jihar din sun kasa shi kashi biyu akwai jahilcin da kake da kana da jahilci akan abu kuma amma ka san cewa ka jahilci shi wani time da akan samu wani mummunan abu wanda kiransa kakan jahilci abu kuma kakan jahilci cewa ka jahilci wannan abu wato baka da sanin cewa baka san wannan abun ba in ma ta kara muni kana da makama dauka cewa ka san shi <laughs> abin da baka san shi ba ko baka san cewa baka san shi ba kuma har ma za ka ɗauka <laughs> cewa ka san shi ana kiransa aljahalul murakkab wato kai jahilcin naka ma jahilci ne kan jahilci mafi munin jahilci wanda yanzu a duniyar mu ana akwai sauran ana kiran su wai su wayayyu ne amma kuma sun fama da irin wannan jahilci din amma kuma wayayyu ne har ma suna rubuta rubuce suna rubuce rubuce wa'annan wawaye din wasu lokuta din ma su suka zama ta mukaddamai a wasu al'ummomi din su ne akan gaba su ne a jagorancin al'ummomi wasu al'ummomi a wannan ai abin takaici ne mutum a kashi a bashi wani aikin da bashi da sani a kansa ba za a takaita a ce bashi da sani a kansa kuma ya san cewa bashi da sani a kansa ya san cewa kawai zumuɗi yake kawai ya san cewa kawai eh, wuce gona da iri yake shigan abin da bai sani ba yake to da dan masauki wani wawan an kashi ma shi ga nake a yi in ba ma shi ya rike wannan bangaren ba to ba ma wani eh, ci gaba dole kawai shi ne in yi rike wannan bangaren wannan bangaren zai ci gaba amma in ba shi ya rike ba saboda shi ya sani alhalin bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba daɗi da ƙari da ma yake ci ya fi kowa ma sani akan wannan abu da bai san shi ba irin wa'annan sunan aka ba su abu hannu da tafiyar da jama'a ko na tafiyar da abubuwa shi kenan a samu bata hukama'u sun raba aikin hankali hankali akwai abubuwan da yake nazari a kansu suna ce masa na bayanin sa can ba suna ce masa al'aqlan nazari yakan kan yi kawai shi kawai aikin sa kawai nazari kan abu amma kuma suna ce al'aqlul amali wanda shi kuma shi ke zartarwa shi ne hankalin da yakan sa kai aiki shi ke rulin ɗinka shi ke idararka shi ke tafiyar da kai abubuwa bisa wata ka'ida da suke ce mata alqubh wal husnul al saboda ka'ida ce wanda al'aql al'amali hankali mai wanda yake juya wanda yake juya kai aiki yake amfani da ita yakan yi amfani da wata ka'ida ce wanda cewa in abu mai kyau ne ko mara kyau ne yakan iya gane shi da kansa ne hankali iya da wannan baiwar da wannan ikon gane abu mai kyau da mara kyau a bisa bambanta cewa wannan mai kyau ne ko mara kyau ne yakan sa ka kai aiki bayan ya san abu bayan nazari kenan akan abu me nazari akan sa ya san shi ya san yanayin halittar sai san yanayin da Allah ya yi tarkibarsa ya hada shi so kuma sai ya amara da shi cato ya ya dace ko bai dace ba ya kamata bayan ya bambanta cewa mai kyau ne ko mara kyau ne sannan sai a zama halatta uku sai ce kuma to ya dace in yi shi kuma bai dace in yi shi ba wanda wanda su ne ah, malaman akhlaq malaman akhlaq suke gina Ah, magana akan su suke cewa wannan shine akhlaq ya dace kai ko bai dace kai ba wannan sune hukuncin al'aqlan nazari ke al'aqlan amali kenan shirin mu shine muna so mu sa mutum shi kansa halittar wannan mutum din a mizanin wannan hankali din muga cewa shi mutum waye muna so mu hukunta mutum karanta mutum mu yi nazari a kansa mu ga hankali ya yake ganin mutum mun ce mutum wani abu ne da allah ya hada shi ya hada abu guda biyu a jikin a halittarsa mutum a asalinsa mahiya ne rai ne kuma kowa wanda zai musu aka wani kowa san mu cewa asalin mu rai ne sai da wani jiki din muka batta a duniya amma rai mu eh, tana nan ko a duniya ka in kai bacci kai mafarki za ka kanka a mafarki hanyar da ce kuma tana na a waje ba ita ce a cikin wani ba ka kai wata halitta ce wanda allah haɗa ta daga abu guda biyu gangar jiki da rai akwai dalilai da yawan da masu eh, madrasar hikma hukama'u kenan falasifa suke kawowa akan wannan sukan kawo hujjoji da yawa akan wannan amma mu ba za mu shiga wannan gonar ba mu za mu magana da yarenmu ne mai sauki mu wannan wanda take mai sauki mutum rai da gangar jiki ne asalin mutum shine wannan rai din wannan mahiya din ita kuma gangar jiki wani alatu ne allah ya ba mu shi saboda mu samu kammalar mu ta hanyarsa saboda shi al'aklan nazari in ka lura nazari kawai ke kan abu ba ya aiwatarwa alakhil al'amuli in ya aiwatar don me yake aiwatarwa dalilin da yasa me sa yan baki me sa ya dace ya aiwatar ko bai dace ya aiwatar ba saboda ma a wajen aiwatarwa yana nuna wata kamana ce wanda ba shi da ita shi sa yake yake wannan aiki din duk wani aiki da hagu mutum ya yi shi yana ya bayan ya yi nazari ne ya ga cewa in yi shi akwai wata kamana da zai samar da ita ta yi wannan aiki din buƙatar wannan abu in kuma haga bai yi abu ba ya bashi ko kuma ya kore wa kansa yin wani abu to lallai wani abun ya bayan ya nazari ne sai ke gina cewa wannan abun akwai naƙasu a cikinsa na yi shi saboda ka zai kori kansa ga yin wani abu zai hana kansa yin wani abu saboda yana akwai naƙasu ana hukama shi suke ce to haga mutum kenan yana tsakanin wannan abu guda biyu ne in ma yana neman wata kamala ce wanda ba shi da imma yana kiyaye wata kamala ce da ya same ta baya so ta kuce ba so ya rasa ta mutum tsakanin wannan abu guda biyu ne maka neman abin sai kiransa kamalun mafqud ka neman kamala da baka da ita ne imma tahfazu ala kamalin amma tahfaz ala kamalin mawjud tuhafazu ala kamalin mawjud ma'ana kana kiyaye wata kammala da kake da ita baka so ta kuce maka wannan shine sanadiyar active motsi haraka ta mutum duk inda mutum ya yi haraka yana haraka bisa wannan ka'idar guda biyu ne imma yana neman kamala imma yana kare wata kamala da yake da ita ne to shin allah ya yi wani abu a jikinmu wanda yake kokarin bisa ɗabi'a sai yana neman wannan kamala din ko bisa ɗabi'a sai yana kauce wannan kamala din za mu bayani akan wannan a ci da wannan shirin namu sai a biyo mu a baya alhamdulillah rabbil alamin ah, mun dawo ci gaba da magana akan mutum mutum a mizanin hankali kuma na gabatar cewa a wannan um, shirin namu a wannan halaka tamu ina da isra'in cewa in kida ta halaka Ah, muna bayani akan mutum ne kuma muna ah, masu kallon ina cewa ko ne fa a wannan mangan da muke wannan bayanin na hukama wanda ba ni ba ni a gaishe ba ne nake faɗansa ba ah, duk mai hankali ne su na hukama ɗin ba wasu kago wannan ƙagidin suka yi gano su suka yi allah ne ya halicce mu haka kuma ku ne alƙali a wajen wannan al'amari din ku ne za ku ce lallai haka haka haka haka ko a ba haka yake ba sai na ce wannan mabadi'in na farko na hankali wasu mabadi ne yaƙiniya yaƙinun la ta zalzal yaƙini ne wanda baya samun ta zalzuli baya canzawa yaƙinin da yake canzawa yaƙinin amawan mutane ne wanda suke yin abun su bisa taƙalidin wasu na ga mutane suna imani na tashi a cikin musulmi a aikin cikin musulmi ne shi ma ne ma sai na zama musulmi ana sallah na ga ana sallah ne ma nake sallah ana azumi ma nake azumi amma duk lokacin da aka kama wata shubaha mai karfi da yake daman ni a na ba bisa ya ƙini nake yin su ba da an kama wata shubaha kawai shi sai ga na bar addini ma gaba daya ko kuma daman can ina yin sa da wata maslaha ce ta kusa da na ga wannan maslaha ta kusa din ba ta samu ba sai mu watsar amma wanda ke da yaƙini wanda ba canza akan cewa wannan guba ce da za ka haɗa sama da ƙasa akan cewa sha wannan guba ɗin ba zai shata ba sai dai in ka takura masa ka yi masa sambul irada ka ƙwace masa zaɓen kansa amma in iya da zaɓe bisa zaɓensa ne za ka sha masa ka ɗauki ka sha wannan ba guba ba ce ba zuma ce ba zai taɓa karɓa ba za ka iya ce mun to akan samu yaƙini wanda yake mai ƙarfi irin wannan kuma wanda yake ne ba haka bane a waje ba to mun samu mutum ya samu yaƙini akan abu kuma abun a waje ba haka bane ba wannan uh, ulama uh, usul suna ce masa alƙata mutum yakan samu yanki akan ce wannan abu aika zane ya samu ne a kansa to amma kuma hukama suna ce a ba a samu irin wannan wannan kawai wanda su ma kansu usul intanin usul din suna cewa kathirul qat'a ne qat'ul qatta mai shi kawai kwallo kawai sai sai sai sun buɗa ya ne a kansa shi shi ya ƙini yana da mabade yana da usul ya ƙi ne ba haka ne yake samuwa ba sai in ka bi wannan ƙadar ta burhan sai ya ne samuwa ya ƙini da kawai za ka shimfiɗa kai kan kawai ka da abu kawai ka ce ana abu haka ne shikenan ka ajiye haka ne kuma ka ka shimfiɗa ya ƙi ne a kansa wannan shi ne jihar murakkab ya ƙi ne iya da mabade ɗinsa iya da bugarsa iya da hanyoyin da ke samar iya da hanyoyin da ake samar da shi hanyoyinsu kuma ya ƙiniya ne su ma ba zanniya ba ne ba ba kuma wahan ba ne ba sai sun zama akwai su a waje kuma ya samu alatun da zai tabbatar masu cewa akwai su a waje kamar ta jirba ka jarraba wuta ka kunna ta kona abu sai ka tafi wani garin sai kunna wutar sai ta kona abu ka tafi wani garin ka kunna za ka samu yaƙinin cewa wannan wuta da take kona kona abu da take yi wannan wani abu ne wanda yake daga zati ya tinta ne zatin wuta shi ita zatin wuta mai kona abu ce kawai abin da yake karban ya kona din kenan za ka iya gane cewa wannan tunda ka jarraba a wurare daban-daban a yanayi daban-daban ka samu wuta tana kona takarda zaka samu zaka samu kin cewa wuta kuna da take yi zati ne kuma ana cewa zati layin fakku shi la fakku an ya datiyatihi abu baya barin zatinsa aka ce wuta tana kona to tana kona a ko ina akwai yaushe ba ta barin wannan zati nata wannan ɗabi'ar ta ba ta barin ta ɗabi'ar ta ce haka halitta ta ce haka wannan shi hanyar samar da yaƙini ne to mun ah, na yi tambaya akan cewa mutum wasu iya da wasu abubuwa da allah ya masa su sukan kare wannan kamar da yake da ita ko kuma sukan nemi kamar da bashi shi da ita na'am iya da su mutum iya da wata ɗabi'a ana ce mata kowa ƙarfi wannan kowa da ana ce masa ana alkowar shahawiya ya da ɗabi'a na hikanta sha'awa iya da sha'awa me amfanin sha'awa a mutum shin sha'awa ta mummunar aba ce no ba haka bane ba sha'awa kyakkyawar abu ce kyakkyawar aba ce saboda ita sha'awa ita takan nemi duwan abu wanda yake kammala ne ga jiki in ka ji yunwa jikinka zai nemi abinci ka ji ishirwa zai nemi ruwa hakanan in ka je sha'awa kana neman yin aure zaka nemi aure saboda wani aure shi ke kiyaye nau'in mutum a wannan samuwa din tamu in ka ji zaka nemi bacci sha'awa tana neman duk wani abu da yake karuwa ne kammala ne ga mutum kuwa ta biyu ko kuma ɗabi'a ta biyu ta ce alƙadabiyya na bayan ta can baya دي dai yau muna kan mutum ne a mizanin hankali شيني غضب shi ne gadab shi ne ita wannan ɗabi'a ɗin takan kore duk wani abu da yake shigo da a mutum takan kore shi ne fushi kenan yakan kore duk wani abu da yake kawo naƙasu a gare mu wannan shine aikinta duk lokacin da kai ka ji cewa akwai abu ko wani hatsari ko akwai wani abu iya iya yana maka yana maka kalubale hatsari ne a gare ka to kakan yi kokarin ka nisa da shi ne ka nisanta shi daga gare ka in abinci ne in wani mutum ne abokin gaban ka ne duk mutum da ka ga cewa ya zama maka barazana to wanda za ka yi kokarin ka kawar da shi ne in dabba ce ma hakan nan in maciji ne ko kuma kunama wata dabba da karahiya wanda take mai hatsari ce a gare ka ba ga mutum ɗabi'arsa ko da shi ne cije shi a jikinsa maimakon ya dan kaɗe shi a sai ya mutse shi ya mutse shi in kashe shi yake sai da kada ma ya sake dawowa ya sake cizonsa duk kamar cizonsa bai kai ma mutse ba ma kashe shi yake strong ɗin sai ke baransa kuwar qadabiyya kenan fishi fishi yakan da ka in kuma kana da wani abu da kana kare shi wata kammala ce yake da ta kuɗi misali kuɗi mutane sukan ɗauka kammala ne tunda yakan kawo musu abin da suke bukata to sukan kiyaye shi ne in suka rubuta mutum zai saci wannan kuɗin nasu sai ɗauki musu shi to ku hanyar da sai su kashe shi wannan mutumin kashe shi za su yes kuwar qadabiyya kenan a nan ake samun matsala da mutum a wannan ɗabi'ar guda biyu kuwar kadabiyya da kuwar shahabiyya matsalar wannan kuwar kadabiyya da kuwar shahabiyya din su ba su da control kan kansu kuma ba su da iyaka ita wannan kayan din ba ta da iyaka ita kuma wani sha'awa din ba ta da iyaka in dai za a bar musu kofa a buɗe to kawai mai neman kammala din shigowa zai da duk wani abu da yake yin lissafin cewa kammala ne ta wannan ɗabi'a din ta kan shigo da duk wani abu da take tsammani cewa kamala ne kuma ba ruwanta ta ina ya shigo na waye da hakki ne ba hakki ya kamata bai kamata ba duk wannan ba sha'anin ta bane ba tun dare tana son wannan abin kawai to shikin za ta yi kansa ita kuma kuwar qadabiyya ita ma haka duk lokacin take takan lissafi ta kai lissafin cewa wannan abin hatsari ne a gare ni to ta kan yi ƙoƙarin ta gama da shi ne ko ta kore shi ba ta damu ba ya dace bai dace ba ya kamata a hakan kamata ya zama to iyakacinsa kaza ba kawai korewa ke kashewa ke kowa menene ba ruwanta ba ta da iyaka wajen wannan inda za ka wata kamara take kare ta to ba ta yadda ba in kuma akwai wani hatsari da ke tsammanin zai zo ya rage mata wannan kamala din tunda ai hatsarin ma rage ma kamala zai tunda misali in muka ce kura ka kura za ku ka ga ka kashe ta hukuma ka kore ta daga inda kake dai sai da in ta zo ta afka ba za ta rage maka wata kamala da kake da ita ne yanzu ta maka rauni ko ta karya ka ko kuma ta kashe ka ma kana da rai ta kwata ta salwanta maka da wannan rai din ko kuma da ta gabar jiki wannan gabar jikin ta ka rasa ta haka wata kammala ce a jikinka ta rage so duk matsalar ɗan adam tana ga wannan ɗabi'ar guda biyu shi sa allah sai ya yi sama da wannan ɗabi'un guda biyu sai ya yi wata ƙuwa wata ɗabi'a ana ce mata alƙuwar akila wannan hankalin naka wannan hankalin naka shi sa na kira shi ɗazu a ah, shirin na baya cewa alƙali ne halka ta baya alƙali ne wanda alƙalin ɗin wannan ɗabi'a ɗin da Allah ya taba mu nan ɗabi'a bace ba ɗabi'a ce mai kyau in ta aikin ta bisa ƙa'ida da jagorancin hankali hankali shine yake cewa eh wannan kammala ce kuma ina buƙatar ta amma wannan kammala din hakkin wani ne kuɗi na gashi na same shi na ɗauke shi kammala ne a gare ni to amma kuma ba hakkina ne ba hakan nan eh wannan hatsari ne a gare ni misali tunda ina mulki ne misali kuma wannan ina kokarin wayar da mutane da nake mallaka sun sai zai kwace wannan mulkin nawa hankali zai ce eh to hatsari ne tabbas amma kuma bai kamata kashe shi saboda abin da ke kira kansa gaskiya ne adalci ne kai kuma kana mulki ne saboda baka da sanin abin da yake mulki a kansa ba kai ka dace a wani gurin ba wancan shi ya dace inda ba kan mana ce zama tushe ya mulki shine mai iko mutum da jahili ne haka sai ya barwa mai ilimi ya iko hankali shi ke gadin din yake kiyada yake jagorantar wannan ɗabi'un guda biyu wanda su ne sha'awa da fishi to ina ake samun kuskure inda ake samun kuskure shine akwai mutumin da zai sa sha'awarsa ita ce take da iko akan hankalinsa hankalinsa wanda yake aikinsa ya zamanto shine jagora shine mai hukunci sai zamanto shine ake jagoranta abin inda zai fi muni a nan mutum sai zama shaidan da maimakon hankalin shi zai aiwatar da wannan sha'awa din da wannan fushi din shi zai zama to shi su ne su alatunsa na aiki sai su zama su shi ne ma'aikaci a wurinsu duk abin da sha'awa take bukata sai ta sa hankali ya zama to shaidani ne ya mata shi ya bata zaman takaita da adam anan za mu tsaya sai shirinmu na gaban allah ya kai mu insha allah sai mu ci gaba da bayanin mutum a mizanin hankali hada alhamdulillahi rabbil alamin